Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Talata 27 ga watan Disamba. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta ce ƙungiyar masu bincike ta samo na'urar naɗa bayanai da ake nema ta jirgin fasinja na sojan ƙasar da ya faɗa a ƙarshen makon nan a tekun bahar aswad 'yan majalisu a koriya ta kudu sun fice daga jam'iyya mai mulki ta kasar sunari suka kafa wata sabuwar jam'iyya sakamakon bazakalacin hanci da ta yi sanadiyar tsige shugaban kasar park chung daga mulki a turkiya an fara shari'ar 'yan sandan nan 29 da ake zargi da hannu a yunkurin juyin mulkin watan yuli da bai samu nasara ba tokanin labaran kenan sojojin najeriya sun jaddada tabbacinsu na kama hedkwatar boko haram a dajin sambisa duk wasu rumbu na tara kayayyakinsu na yaƙi sojojinmu sun shiga sun kwakwace abubuwa da dama a wurin saboda haka wannan ba karamin nasara ba ne kwarai daga gaske a nan tsaro to sai dai wani kwadare ya ce an yi abun yabawa amma fa a yi hattara yanzu ba za mu ji komai ba sai mun ji daga bangaren su yan boko haram din bangare biyu idan suna nan za mu sani idan ba sa nan za mu sani za kuma a ji cewa ana takaddama kan manufar majalisar matasan jamhuriyar Nijar sannan za a ji cewa har yanzu ba a gina makarantar Cibok ba duk da bayar da kwangilar da dadewa. Kamar kowace ranar Talata, Sarfilo Hashin Gumal na tafa da shirin noma tushen arziki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau talata ne ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta ce ƙungiyar masu bincike sun samo na'urar naɗa bayanai da ake nema ta jirgin fasinja na sojan ƙasar da ya faɗa a ƙarshen makon nan a tekun Bashar Aswad. Kamfanin dillancin labaran Rasha ya ce za a kai na'urar zuwa birnin Moscow domin gwaji. yayin da masu bincike kokarin gano musabbabin haɗarin jirgin jami'ai dai sun ce ba a kawar da zaton harin ta'addanci a haɗarin ba amma abu ne mai wahala dukkan mutanen 92 da ke cikin jirgin sun rasa rayukansu ma'aikatar tsaron ta ce an tsamo gawarwakin mutane goma sha biyu da kuma wasu san jikin mutane masu yawa zuwa asubahin yau talata a jiya litinin ne ma'aikatar aikin agajin gaggawa ta rasha ta sanar da cewa jiragen ruwa 45 da kuma gwanayen ninkaya 135 daga rasha sun samu wasu baraguzin jirgin kimanin tazarar kilomita ɗaya a gabar teku mita 25 kuma ƙarƙashin teku. 'yan majalisar koriya ta kudu 29 ne suka fice daga jam'iyyar sinuri mai mulkin ƙasar saboda takaddamar cin hanci da ta yi sanadiyar tsige shugabar kasa park he daga mulki 'yan jam'iyyar dai sun kafa wata sabuwar jam'iyya wadda suka kira ta da suna sabuwar jam'iyyar kau ta kawo sauyi wato new conservative party for reform a turanci ana kuma sa ran kaddamar da ita ranar 24 ga watan janairun shekara mai zuwa sabuwar jam'iyyar dai na fatan samun goyon bayan masu ra'ayin rikau waɗanda ba su ji daɗin abin da ya faru a jam'iyya mai mulki ba kafin babban zaɓe mai zuwa a wani ɓangaren yunkurin samun nasarar sabuwar jam'iyyar za ta yi ƙoƙarin shawo kan babban sakatar majalisar ɗinkin duniya mai barin gado banki mun da ya tsaya a matsayin ɗan takararta banki mun dai bai faɗa ko zai tsaya takarar shugaban ƙasa ba ko a'a a wata hira da muryar amurka ta yi da shi kwanan nan ya ce ba zai tsere shawara kan abin da zai yi bayan ya bar matsayin babban magatakarda ba sai wa'adinsa ya ƙare a ƙarshen shekarar nan ana ɗaukar mun a matsayin wanda ya fi dacewa ya yi takara a jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ɗin domin mai gurbin hamɓararriyar shugaba park binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar na baya-bayan nan na nuni da cewa bankinmu na gaba da ɗan takarar jam'iyyar masu sassauci mun jan'in wanda ya sha kaye a zaben da aka yi shekaru hudu da suka gabata labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A yau talata ne ministan tsaro na kasar Taiwan ya yi gargaɗin samun karuwar barazana daga China bayan da wasu gungun jiragen ruwan yakin China da wani jirgin saman yaƙi ke jagoranta suka nufi kudancin tsibirin tekun kudancin Sin a wani atisaye da suka saba yi. Sun gudanar da rawar dajin ne a jiya Litinin sama da makonni uku bayan da zababben shugaban amurka donald trump ya kira shugaban kasar taiwan tsai in wen ya yi magana da shi ta wayar tarho da ta ba sabon ba lamarin da ya sa kasar china ta ɗauki nuna rashin amincewa ta hanyar diflomasiyya a dalilin abin da donald trump ya yi masu kula da harkokin siyasa a taiwan ke imanin ganin china na ƙara matsa lamba ga tsibiran ƙasar ta taiwan da china ke ikirarin cewa mallakarta ne duk da yake kasashen biyu kowacce na zaman kanta ne tun ƙarshen yakin basasar 1949 dangantaka tsakanin taiwan da china na ƙara tsami tun da tsai ya lashe zaben shugaban ƙasa a watan janairu firaministan japan shinzo abe ya ajiye furanni a waɗansu wuraren tarihi jiya litini gabanin ganawarsa da shugaban ƙasar amurka barack obama a pearl harbor inda za a yi bikin tunawa da mutane 2,400 da ƙasar japan ta kashe a wani harin da ta kai a shekarar 1941 shugaba abe shine shugaban japan na farko da zai ziyarci wannan wuri na tarihi amma jami'ansa sun ce ba zai nemi afuwa a kan wancan harin da ya sa amurka shiga yakin duniya na biyu ba maimakon haka shugaba abe zai yi nuni da irin tasirin sulhu tsakanin japan da amurka ke yi tun lokacin yakin firaministan ƙarshe da ya taɓa ziyartar fal habo shine shigeru yoshida wanda ya yada takaitaccen zango a wurin a shekarar 1941 hakan ta faru ne kafin a gina babban gidan tarihi da ke arizona domin tunawa da mutanen da suka rasa rayukansu lokacin da japan ta kai harin a watan mayu shugaba obama ya zamanto shugaban amurka na farko da ya ziyarci birnin hiroshima inda a shekarar 1945 dakarun amurka suka kai hari da makamin kare dangi na farko a duniya wanda ya kashe mutanen da aka kimanta adadinsu ya kai 140 obama ya yi jawabi wanda shi ma ba na neman afuwa ba ne maimakon hakan ya zamanto na tunawa da mutanen da suka rasa rayukansu a harin lamarin da ya bayyana a matsayin amfani da ƙarfi fiye da kima da aka taɓa yi. daga ƙarshe a turkiyya an fara shari'ar 'yan sandan nan 29 da ake zargi da hannu a yankurin juyin mulkin watan yuli da bai samu nasara ba da ya sanadiyar rasa rayukan mutane 270 ya kuma sa gwamnati ta fara kama kame masu gabatar da shari'a sun ce mutanen da ake tuhuma a shari'ar da ake yi a birnin istanbul sun taimaka wa juyin mulkin kasancewar sun yi watsi da alhakin da ya rataya a wuyansu na kare shugaban kasar recep tayyip erdogan To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a Abuja, Najeriya, inda sojojin ƙasar ke jaddada kwace hedkwatar 'yan Boko Haram da ke dajin Sambisa duk da shakkar da wasu ke yi. Hassan mai na kaina gare ka. Yanzu dai mayakan Najeriya sun tabbatar da baki ɗayan dajin Sambisa na ƙarƙashin kulawarsu bayan da suka fatattaki mayakan Boko Haram. General Rabi Abubakar shine kakakin rundunar sojojin Najeriya. Da wannan nasara da samu ya gudu cewa sojojin Najeriya suna da ainihin ƙarfin da za su kare Najeriya da kuma dukkan 'yan Najeriya da kuma dukkan waɗanda ke zanna a cikin Najeriya. Saboda haka ni imani cewa wannan babban nasara. To ko mai karɓar dajin Sambisa ke nufi ga sha'anin tsaro? Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa, hafsan sojan saman Najeriya ne mai murabus. Wannan ya nuna maka cewa sojojinmu sun samu nasara a kan waɗannan mutane da ke wa abubuwa a Najeriya ke kama rashin zaman lafiya. Na ɗaya dai sojojinmu sun shiga wannan wuri wanda yake da ake ga cewa ma ba za a iya shiga ba. Sannan kuma duk wasu rumbu na tara su na yaƙi sojojinmu sun shiga sun kwakwace abubuwa da dama a wurin. Saboda haka wannan ba karamin nasara ba ne kwarai da gaske a sha'anin tsaro. Tsohon jakadar Najeriya a ƙasar Burkina Faso ambasada Baba Ahmad Jidda da ya share shekaru goma yana sakataren gwamnatin jihar Borno na mai cewa. To dama karfin Boko Haram shine Zambisa. To yanzu sojoji sun shiga sun kwace Zambisa saboda haka mun gode mun ga kokarin su kuma gaskiya a shekaran jiya nan su sun bude hanyoyi a nan Borno saboda haka mukan ba abin da mu ce illa mun gode Allah mun gode shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da sojojin Najeriya. Tsohon sakataren hukumar raya kogin kwara Alhaji Baba ya ce yanzu jama'ar Arewa maso gabas su ya kwanta. Allah ya kawo wannan gwamnati aka fara fafatawa da wa'yan nan mugayen mutane kowane rana sai nasara ake samu yau a karɓi nan gobe a karɓi nan. amma gaskiya hankalin mutane bai kwanta ba don da an san cewa wurin da za cewa shi ne inda suka fi ƙarfi a wajen shi ne inda ake faɗa kamar headquarter nasu dajin Zambiza yana su Saboda haka hankalin mutane ba su kwanta. Don hankalin mutane bai kwanta ba kuma ka san kusan na asara an samu amma nasara bai tabbatu ba. Allah ya sa an samu wannan sanar. Allah ya kawo ƙarshen sa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Hassan, to akan wannan nasarar da sojojin Najeriya suka bayyana yinta, wani ƙwararre a harkar tsaro ya ce ya yi kyau, to amma abu a hankali. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Yaƙi mai aka ce maka yaƙi ɗan zamba ne, saboda haka zambar ita ce wa propaganda da ake yi. wancan gwamnatin da ta shuɗe sun sha gaya mana yau an kashe su shekau na ganin shekau dai a yadda dai muke ji an kashe shi ya kai su hudu ko su biyar a wannan ɗin kuma an gaya mana shi ma a wannan gwamnatin cewa an raunana shi wanda har ba zai iya wani tasiri ba amma bayan wani kankanin lokaci sai gashi kuma ya sake dawowa ya ce karya ne ya kuma fito da mutanensa kuma aka zo aka nuna mana cewa yanzu ba ma shekau ɗin ba abin ya koma ɓangare biyu akwai na shekau akwai kuma na albarnawi ne ko sunansa dan gidan shi shugaban nasu muhammad yusuf to a yanzu na yadda din sun ce sun shiga sambisa don ba za mu iya musa ba saboda su suka faɗa wannan zai iya zama watakila kamar war propaganda din da muke zata kenan amma yanzu ba za mu ji komai ba sai mun ji daga bangaren su yan boko haram din bangare biyu idan suna nan za mu sani idan ba sa nan za mu sani to amma kuma akwai wasu abubuwa ni da na sani in ana yaƙi ya akwai wanda ake kira war correspondence su wanda su dama hazaƙa su ta shiga wannan filin yaƙi ne to amma har yanzu daga ɓangaren su ma ba mu ji komai ba saboda idan aka ji aka tabbatar da wannan abun to za mu iya kasancewa gaskiya ne eh, yanzu mu kaddara cewa wannan ikirarin na rundunar sojojin najeriya ya tafi daidai yadda ake zato wani abu za a sa 'yan najeriya za su sa ran gani misali ta fuskar zaman lafiya da kuma shi kansa karewar yakin akwai zance na burbushi ko wani abu daban da misali za a ita kuma gwamnati da sojoji da ma al'umma gari za su takidi eh, kaucewarsa ko takidinsa misali a yi ai tsirari dole ne a samu tsirari tunda an ce an tarwatsa su an baza su to kaga al'umma gari kuma sai su hattara da su hattara wace iri za ga bakwar fuska wani za ka ganshi da rauni wani za ka ganshi da makami wani za ka ganshi a muzantance wani za ka ganshi dai gashi nan a cikin halin kakanikai da gani kasan daga nan ya fito al'umma gari kuma ya kamata su san wannan abun nan din da zara an samu irin wannan to a samu jami'an tsaro a nuna musu kuma duk da haka wannan abun da ake ciki karka ga wai sun fita ko sun bar wannan dajin to za su iya komawa wani sansani a makotanmu wato a wannan boda between Nigeria da Kemaru su sake abin da ake kira regrouping to in su suke regrouping din nan za su kuma restrategizing din kansu su dawo kuma yanzu zai koma yakin karshe kamar wani bakin wake yanda kaga in ka lura zaka ji an ce an yi a Kemaru a kwanakin nan to najeriya ma kuma ita ma ba a batta ba saboda abin da suke sun tabbatar sun abin nan kuma ba za su iya saranda ba to da wannan fa za su karasa har sai sun yi wata muguwar illa wadda ba su yi a filin yakin ba saboda haka jama'a sai su hattara ga irin wayannan mutanen kuma duk wani abubuwa da ya shafi kasuwa ya shafi makarantu ya shafi tasha ya shafi wannan abun nan din duk ya kamata mu buɗe idanunmu kuma mu buɗe kunnuwanmu daga wanda za mu ji da wanda za mu gani to ya kamata a yi To a gaida Mahmud Kwari da wannan rahoton. To bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar inda ake ta takaddama kan manufar majalisar matasa wadda 'yan adawa ke zargin wata kafa ce kawai ta kare muradun masu faɗa a ji a ƙasar. Amma a ɗaya ɓangaren kuma ake musanta hakan. Haruna Mamman Bako gare ka. Yayin da Majalisar Matasa ta Jamhuriyar Nijar ta buɗe zaman taronta a ranar jiya a babban birnin Yamai, 'yan adawa ne suka yi kakkausar suka wa majalisar inda suka zargi cewa 'ya'yan masu mulki ne da 'ya'yan masu hali kawai ke cikin wannan majalisar ta matasa. Haka zalika ba ta da wani amfani a irin wannan lokacin da ƙasar take fama da macin tattalin arziki kamar yadda Alhaji Dange na mai hula na jam'iyyar Modern lumana afirka ta hamma a reshen garin birnin kwanni yake cewa to wannan majalisa in ka diba ba wata majalisar kirki ba ce don majalisar da su ne ake yin ta don cikin yan majalisar nan ba wanda ya san ciwon talaka saboda ɗiyan waɗanda ta da gwamnati ne don yi da son zaman majalisa wanda zai aza wata doka wadda ke unwanin ƙasa mai unwanin talakawa ba mai kariyar gwamnati ba mai kariyar mulki waɗannan majalisa zama ne an ka kulla na banza na zaman shan shayi ba wani zama bane na kirki kuma na zalunci ne na na dukiyar kasa mun san biyan su ne ba wata dokar da za su azawa jan abiya rima na a kiɗi babu mai aza wani abu wanda ba wanda gwamnati ka so ba daga wanda uba ne ke dibiti sai wanda uba ne ke minista kuma mutanen ba a ma san su ba su ba ta san ba a ma san su da su ba yi ba waɗansu na ganin kamar za a koya musu wadda demokaradiyya ka tahiya ne kamin ƙarhin su shi kai. To wane ne zai koya musu to har shugabannin ne su gaba ɗaya ba wanda sa abin da demokaradiyya ka kumsawa cikin Nijar wane ne zai koya musu yaushe ne za a yi wata demokaradiyya da za a koya musu So yan kazange in ana demokaradiyya ana haka nan ne a ce duk yan kuɗi ne za ku sawa cikin harka duk abin da za a yi. Sai dai a lokacin da yake mayar da murtani wa 'yan adawar Alhaji Tsalha ba'u na jam'iyyar PNDS tare tarayya mai mulki reshen birnin kwanni ya musanta wannan zargi da 'yan adawar suka yi ma majalisar ta matasa ta ƙasa inda yake cewa babu gaskiya a ciki ai shi talakan da san akwai dan shi ciki baya cewa yau ɗaya ne ɗaya na masu mulki koko na masu kuɗi domin kowa dibitili ya san akwai ɗayan talaka ciki kuma akwai ɗayan masu hali ciki yannan shi taro na ƙasa idan duk an kace za a haɗa shi to za a cincince yaran da sun kai kuzari da cewa suna son su ga ƙasa kasar su ta ci gaba kuma duk abin da an ka faɗakar da su na ci gaban ƙasa suna amfani da shi kuma suna riƙewa bisa ga kwakwalwar kansu haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar to a gaida haruna bari mu sake komawa najeriya inda gwamnan jihar borno ya fusata sosai saboda an kasa gina makarantar cibok duk wadda bayar da kwangilar ginawa da aka yi da daɗewa haruna dauda gare ka gwamnan jihar borno mu kashe tima ya wa al'umman garin cibo alƙawarin cewa zai tabbatar an kammala ginin makarantar nan da ta kwashe 'yan matan nan fiye da 200 a cikin garin cibo gwamnan ya ce gwamnatin tarayya ta dai bada wannan kwangilan ne ta kuma bada fiye da naira miliyan 500 don sake gina wannan makarantar amma har yanzu bai ga wani abin da za a ce an soma ba na sake gina wannan makarantar gwamnan ya ce zai tattaki zuwa babban birnin tarayya abuja don tabbatar da cewa an ci gaba da gina wannan makaranta da kuma zai baiwa 'ya'yan mazauna garin cibo da damar ci gaba da gudanar da karatunsu gwamnan ya dai ziyarci garin chibok din ne sai dai ya kauce taɓo batun yan matan nan na garin chibok din wanda bai ce komai ba a kansu sai dai ya zirce su a inda aka ajiye su a keɓe don gudanar da bukukuwan kirsimeti inda kuma ya gane da su a asirce gama dai irin abin da gwamnan ke cewa lokacin da yake wa al'umman garin chibok din bayanai batun magarantu kun ga an bada kai hakuri jama'a kun ga an bada kuɗi from school schools initiative an yi rinidin miliyan 500 ban ga me aka yi a gaman sakandare shi ba to za mu je federal government mu je safe school initiative mu je federal ministry of finance mu ce me aka yi da kuɗi kar mutane su je suna ciniki da sunan cibok shine abun bakin ciki akwai mutane da yawa wanda ba su taba zuwa cibok ba ba su san me kuke ciki ba ba sa tausayin ku ba ruwansu da ku amma kuma suna kasuwanci da ku a ciki. Na kuma ji ta bakunan wasu iyaye na garin Chibok din game da irin matsalolin da suke fuskanta wannan kasar ya suka mai da hankali kan batun karatu. Sunana Naomi Akiliya ne. A'a yanzu makarantar mu gaskiya babu. Ah, yanzu ayanku ba sa zuwa makaranta kenan nan. Yan uwan yaran mu suna zuwa makaranta amma makarantar da private. Sunana Grace Zanna. Ya batun karatu fa. yan mu gaskiya ba sa zuwa makaranta. Mu dai mun samu private muka sa yaran mu a ciki wayansu wayanda ba su su da karfi ba su iya samun kuɗi wanda za su sa yaransu a makaranta ba gaske 'ya'yanmu abin tausayi ne ya suna malama su makarantun sa muna da wahalar na makarantu bisa ga yake-yake wayannan mutane da suka kama na hari har yanzu yaran wanda har suna da hali za su sa yaran sa makarantu amma wanda hali su yayi kaɗan kuma samuwar su yayi kaɗan har yanzu suna fama a gidaje wasu iyaye kenan a garin Chibok ke mega kokan barin su game da makomar karatun 'ya'yansu Haruna Dauda biyu muryar amurka daga garin chibok a jihar borno najeriya to a gaida haruna yanzu kuma ga sarfilo hashin gumal da shiri na gaba jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfila hashin gumel daga nan sashen hausa na murya amurka zan gabatar. Ƙungiyoyin manoma da ke raya kiwo da noma a yankunan karkara sun gudanar da wani taro a birnin Abuja gabanin babban taron ministocin aikin gona na ƙungiyar ECOWAS. Taron na ƙungiyoyin manoman yankunan karkara na zuwa ne dab da taron ministocin aikin gona na ƙungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta yamma ECOWAS da ke da hedkwata Abuja. Taron da zai gabatar da rahoto ga hedkwatar ECOWAS don yada ayyukan raya tattalin arziki a ƙasashen Afirka ta yamma. wakilin murya amurka da ke abuja nasir adamu el hikaya ya samu zanta da shugaban wata kungiyar manoma na karkara da ake kira ropa a yankin yammacin afirka to ni suna na banya shibo eh, ni aikin noma da kiwo nike yi a ƙasar niger amma ina shugabanci wani ɗakin shawara na mazamnan karkara wanda aka ce ma ropa ropa shine kaman ƙungiya. na mazamnan karkara na afirka ta yamma wadda cibiyanta yana a wagadugu ya kunshi kamar kasa goma sha biyar na ecowas rajin jibo an bako ne aiki na wayar da kan mutane karkashin wannan kungiyar kasuwanci ta afirka ta yamma ecowas ya wannan shiri yake ne yanzu e to kasan eh, sai in gode maka kuma in shaida maka ita ecowas din a ta yana nan abuja za a tare minisori masu kula da harkar noma za a ba su takarda wanda zai nuna cewa tafiyan noma da ciwo da harkar daji tafiyan shi bisa shekara goma shine za a sa hannu bisanta wannan takarda bayan an yi shekara goma ana aiki sai da an ka tsaya an ka yi bincike an ka ga mi yayi kyau menene bai kyau ba menene ya kamata a kawo jara? wannan taro an yi shi a wagadugu eh, an yi shi a dakar bayan wannan an ka koma yanzu an ka ce to ka gani mun yi aiki yanzu mu koma ga na biyu to na biyu na shine yanzu za a kawo ministry za a basu yanzu magana da nake ciki akwai masana na ƙasan ga goma sha biyar da mutane eh, usaid da mutane duka eh, wani fao da wani duka dai mazamnan karkara na jihanga duka suna nan za su ga wannan takarda za su kawo ƙarshen gyarawa in an gyara a kai ga ministori in ministori sun duba a kai ga shugabannin ƙasa in sun sa hannu shine zai nuna cewa ga ayyuka wadda za a yi cikin shekara biyar in an ƙara biyar a ƙara wata shekara biyar sannan a tsaya a duba cikin wannan takarda menene mun kasa na muhimmi muna mun sa eh, cikin takarda noma shine kibiyan arzikin ƙasashenmu kenan bayi ta wa a ce za mu tashi mu za su yi ta cikin wahalar noma ko wahalar abinci ko wahalar rashin aiki ko yaran namu waɗanda suna zuwa su je kansu cikin ruwa in ba an ba noma ƙarhi ko ciwo ko kamun ciki na biyu mun ka ce bai yi wa abinda waɗansu ƙasashe ba su yi ba mu yi shi mu ce muna hita bai yi wa ka gani ƙasashe waje abinda sun kai sai da sun ka sama noma dukiya wadda ya kamata lokacin nan an ka yi abinci da yawa da an ka yi abinci da yawa sai an ka sarrafa shi da an ka sarrafa shi a lokacin nan an ka samu ma'aikata da yawa to shi ne zai sa a kori niwa ne zai sa a kori talauci ne zai sa yara su shiga aiki in an yi wannan ya kamata abinci tun da cikin gunduma guda muke ya kamata abincin na yayi ta yawo ka gani bai kamata ba yanzu a ce akwai masara a najeriya a ce a gashi a wani wuri ba abinci gashi nan ko ana iya a kai shi kuma ko a ce nama gashi nan yanzu a niger akwai nama akwai burkina akwai mali sai a ce a najeriya nama sai an kawo shi daga wani wuri bai kamata ba yanzu bai kamata ba mu musulmai a ce kashi daga wani wuri ana kawo mana su sai a ce kai na turai ana kawo muna gehe mai kai babu bai kamata ba bai kamata ba kuma a ce yanzu wadda muke ciki ga arziki muna da petrol gashi nan muna da ƙarfi muna da masana ilmi dai gashi nan kara ga wurare inda aka shinkawa ga wurare inda aka yi kiwo sai a zo a ce kullum afirka ba ta da ƙarfi na ci da ɗiyan bai kamata ba kenan shi ya samu ka ce shugabanninmu sun ɗauki alkawali a malabo sun ka ce tun sun ɗauke shi tukuna tun hwarawa sun ka ce bisa eh, ɗari za a samu goma bisa harkar noma an ka zo malabo an ka ce haka za a yi to shi muna jira ga ƙasashe ya kamata wannan eh, goman nan ya kamata a sashi a wannan noma ciwo da harkar kihi shugaban kungiyar manoma ta ropa a yammacin afirka kenan banya jibo a tattauna wasu da wakilin murya Amurka Nasir Adamu Alhikaya kan batun hanyoyin da za a ciyar da noma gaba a ƙasashen da ke ƙarƙashin ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma kenan wato ECOWAS. Masu mu ƙarshen shirin namu na yau kenan, sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a shi El Hikaya da ya taimaka wajen haɗa shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya To a gaida na gumel, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurare suka aiko mana. Sakonmu na farko a yau ya ce yabon gwani ya zama dole. Salam BOA Hausa muna jinjina wa rundunar sojojin kasar mu Najeriya akan namijin kokarin da suke na kawar da 'yan kungiyar Boko Haram a dajin Sambisa. Muna kara taya su da addu'a Allah ya ƙara ba su nasarar murkushe sauran mayakan Boko Haram a duk inda suke amin. Sako daga Bashar Kansala mai tukunya bakin kasuwa ɗirin daji, jihar Kebbi da Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Alhaji Garba mai 'yan kunnar Rijau. Sai kuma wannan sakon da yake cewa muna jinjina wa dakarun sojojin Najeriya bisa ga samun nasarar kakkaɓe mayakan ƙungiyar Boko Haram a cikin dajin Sambisa baki ɗaya daga Hadiza a matar mai kayan miya Oji Kotis Gombe. Ga wani sakon kuma da yake cewa ina kira ga jami'an tsaron farin kaya na Najeriya da su tashi tsaye tare da zage damsa kintse wajen zakulo mambobin kungiyar Boko Haram din da suka saje suka shiga cikin al'umma a lokacin da dakarun sojojin Najeriya suka musu fatattakar karshe daga dajin Sambisa yin hakan zai taimaka sosai wajen kawo karshen kungiyar baki daya a kasar mu Najeriya. Sako daga Muhammad Sule garin Rijiya dalibi a makarantar Findiga da ke jihar Gombe. Sai wannan sakon da yake cewa salam BOA Hausa hakika faɗan Boko Haram ya yi kusa ya zama tarihi a Najeriya ganin yadda sojojin Najeriya ke ci gaba da samun nasara akan 'yan Boko Haram haram sako daga bala muhammad dambam jihar bauchi sai sakonmu na karshe da yake cewa fata na gari lamiri muna munna sake buɗe manyan hanyoyin da jami'an tsaro suka yi a borno a ƙarƙashin jagorancin babban hafsan sojojin ƙasa na najeriya kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ganin a baya 'yan ta'addan boko haram suka addabe al'ummar garuruwan da karshe nake roƙon allah ya kawo mana dawwammamen zaman lafiya a arewacin najeriya sako daga naziru abubakar sabo gusau. To yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labarai amma a takaice. To a takaice Ibrahim a yau talata ne ma'aikatar tsaron kasar Rasha ta ce kungiyar masu bincike sun samo na'urar naɗa bayanai da ake nema ta jirgin fasinja na sojan kasar da ya fada a karshen makon nan a tekun Bahar Aswad. kamfanin dillancin labaran rasha ya ce za a kai na'urar zuwa birnin moscow domin gwaji yayin da masu bincike ke kokarin gano musabbabin hadarin jirgin jami'ai dai sun ce ba a kawar da zaton harin ta'addanci a harin ba amma ba abu ne mai wahala 'yan majalisu a koriya ta kudu 29 ne suka fice daga jam'iyya mai mulki a kasar suneri saboda badakalacin hancin da ta yi sanadiyar tsige shugaban kasar To jama'a da takaitattun labaran muka kawo karshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe da Usman Kabara da Maryam Bugaje da Safinatu Sudangi da tawagar suke gabatarwa. Yanzu a madadin Sarfilu da ya taya ni gabatarwa da sai da Hamdun da ta haɗa mana sautin da injiniyan mu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma anjima.